الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على كبد الواو الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محجدة لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم اقتداء ووجدا وسلم الى من العرش تسليما عديدا مديدا قم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله yan wa بركه barkan mu من saduwa a cikin wannan yammaci na bakwai ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1443 wanda ya daidai da takwas ga watan hudu miladiyya annabi isa alaihi salam shekara 2022 da fatan ba mu manta ba ah, jiya cikin hukuncin allah mun shiga wato mun karanta aya ta hudu a cikin suratul tababun kamar da muka saba muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci na abu hurairah radiyallahu an wanda yake nan cikin garin abuja ba don komai ba sai don gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma da muke na ramadan wanda idan ba manta ba kamar da na faɗa jiya mun karanta aya ta hudu ko a cikin ita wannan sura wanda sha Allah ta'ala aya ta hudun abadan haska abubuwa kadan da nake so yi in ya so sai mu ci gaba amma kafin nan ga tambayoyi kamar da aka saba wani yake cewa ni ma'aikaci ne direba kuma ina wajen mota ta kamar nan da wajen fakin to zan iya bin jami'i ko da ina gaban liman bin jam'i matuƙar sahu bai haɗu da sahu ba an samu sabani bakin malamai waɗansu suka ce haramun saboda hadisin da yake cikin musnad imam ahmad bin hanbal dubu goma sha shida da ɗari biyu da casa'in da bakwai manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata li rajulin fardin khalfa safi babu sallah ga mutumin da yi sallah shi kadai a wajen sahu babu sallah me yasa na ce an yi sabani wadansu malamai sun ce idan da larura mutum bai da lafiya kuma ba zai iya zuwa cikin sahu ba amma yana jin sautin liman wanda kuma idan sallar ta yanke zai iya ci gaba da sallar shi domin babu ne amma dai magana mafi inganci sahu ya haɗu da sahu shi sa malamai suka ce ko da mutum makara ya zo masallaci maimakon ka ja ka yi sahu kai kadai in ba dai ka tabbatar sahu zai zo inda kake ba to ka yi ƙoƙari ka kutsa cikin sahu ka shiga cikin sahun in kuma zai yi mutane ba za su ka takura musu ba kamu wani ka janyo shi ku zo ku yi sahu amma wani ka janyo shi zai ce ina za ka je da ni ka ga an samu damuwa to shi sa ya kamata mutane su zama suna da ilimi akan haka da dai mutum ya san in har bai samu sahu ba zai iya janyo wani to kaga idan mutum ya san wannan ilimin ba zai zama abin fada ba ba zai zama abin hayaniya ba don wani in ka janyo shi ba ya saba dukan hannun ka zai to lallai mutum ya yi kokari ya zo cikin sahu domin ya samu wato ladan jami'i akwai hadisi da ya tabbata a cikin eh, sunan abi dawud hadisi na 682 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin wabita manzon Allah ya hanji wani da ya hange shi ya zo ya yi sallah shi kadai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amarahu an yu'ida sallah, sai manzo Allah ya umarce shi akan ya maimaita sallah ya maimaita sallah gaba daya ina fata mana fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da ya maimaita sallah to a nan wajen malamai sun kasu gida biyu akwai akwai maganar su ibnu abi laila da su da annafa'i su waɗannan sun tafi akan cewa la yasihu wa la yajuz bi halatta mutum ya sallar shi kadai a wajen sahu ba bai halatta ba amma imamu malik da imamu shafi'i wannan mazhabobi su sun tafi akan ya halatta za iya yi ina fata mana bayyana kamar yadda na faɗa ɗazu gama magana ta koma akan idan da larura za a yi amma idan babu larura haka kawai sai mutum ya je ya dinga yin sallar shi a gaban a wajen motar shi to bai halatta ba ka zo ka shiga sahu kawai sai dai idan watakila mutum yana jin tsoron watakila za a iya sace motar watakila a lokacin da ake magana a yau ana yawan fusatan motoci shi kuma watakila mai gidansa idan ya zo ya same shi baya cikin mota watakila za a iya korin shi a wajen aiki gaga tun da wannan larura ce to zai iya daga can amma idan ba wata larura mai karfi ba shari'a ba ta da wannan ba Allah ka ba ta mana wanda ce malam shin ya halatta mutum ya yi sallah a harami da niyyar Allah ya kai ladan wa dan uwansa mamaci sallah din mutum in dai ya yi ta farilla ce ko nafila kansa yawa wannan aiki ne na mutum amma da cewa ka yi kamar dawafi ya halatta mutum ya yi dawashi domin da niyan Allah ya kai wa mamaci ladan ko kuma mutum ya yi umara ko aikin hajji da niyan Allah ya kai ladan zuwa ga mamaci duka wannan ya halatta mun fahimta amma ita sallah sallah ce ta farilla taka ta yaya za ka yi ka ce ladan aƙiba a biya kai wa wani mamaci ba zai yi ba wannan aikin ka ne da Allah ya ɗaura maka wajibi a kanka to don haka ba ka taɓa yin kyautar ladan zuwa ga wani idan kai kyautar lajen farillar ka ga wani kaga ka samu damuwa haka nan na bulbuli su ma ana yin su ne domin a samu cike gurbin na kasu da aka samu na salloli na farilla shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisi ingantacce cikin musnad na Imam Ahmad bin Hanbal wanda albani ya inganta cikin sahihul jami idan mutum sallolin shi a filin alkiyama suka yi na kasu ba su iya cika ba sai Allah ya ce unzuru hasi abdi min tatawwu a duba shin bawa na iya da wajen suna fulfili idan yana da shi sai a ibo sai a cika to kai kuma ka je ka kyauta ka yi sadaka da haka ba zai yiwu ba Allah ya gafarta mana wanda ya ce tambaya sayan abinci a ciyar da mabukaci da daukan kudin a bashi wanne ya fi lada considering a yau da Allah ya ce ku ciyar da dukiyanku ciyar da dukiya ta kowace fuska aka yi da daidai ne domin kai da za ka yi kyauta za ka duba shi wanda za a ma kyautan ne ya fi bukata akwai mutumin da ya fi bukatan abinci akwai mutumin da ya fi bukatan kuɗi to duk abin da mutum ya nuna maka ko kuma kai ka fahimci kafi ya fi bukata to sai ka ɗauka kamar shi ina fata mana fahimta ya fi bukatan kuɗi wataƙila kuɗin ne yake bukata yana da abinci a gida amma kuɗi bai da shi ko to sai a bashi mai sai a bashi kuɗi yana da abinci kuɗi yake bukata wani kuma yana da kuɗin abincin ne bai da shi to kaga sai a nemo abincin a bashi zai fi kaunar abincin tunda yana da dan kuɗin wataƙila kafin ya tsoro abincin zai zama mai damuwa da akwai mutum da zaka samu yana tsananin jin yunwa ga kuɗi a jirinsa kai kuma ga abinci kana da shi kuɗi za ka bashi me za ka bashi abinci inda shi abin da yake bukata kenan to mutum shi ya san me zai duba me ya fi dacewa da mutum in za ka mai kyauta sai ka mai Allah ka fasa maka wannan yace tambaya akan sallar tarawih kabili da ba'adi yana iya kasancewa a sallar tarawih idan aka fuskanci kuskure ai dama shi kabli da baji ai gyara ce na sallah to idan aka yi a sallar tarawih ba a gyara ba to kaga babu sallah kenan dama ana yi ne domin a gyara sallah sallah ta samu matsala yanzu idan mota ta samu matsala ai za ka yi ta wajen makaniki ko wajen electrician to kai kuma da motar ka ta lalace sai ka ce ba za ka kai ta ba ka samu damuwa to don haka idan mutum yana da wani ah, wani matsala a cikin sallah ta farilla ko nafila to abin da ya kamata yi sai kokari ya kabili in kabilin ne kama shi in ba adili kuma sai ba adili wallahu ta'ala alam Allah madadin sake ya gafarta mana amma in ma musulmi kamar da muka sani dangane da fassarar ayar da muka karanta aya ta hudu cikin suratul taghabun Allah ya ce ya'lamu ma fi samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bi dhati sudur Allah ya san abin da yake cikin sammai da ƙasai wa ya'lamu ma tusirruna kuma Allah ya san abin da kuke boyewa wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun Allah ya san abin da kuke boyewa da abin da kuke bayyanawa wallahu alimun bi dhati sudur Allah masani ne akan abin da yake gudana a cikin kiraza na mutane duk wani abu da yake gudana a cikin kirji to Allah ya san shi nan Allah subhanahu Ta'ala yana sanar da mu akan cewa duk abin da kuke aikatawa a cikin kamar da kai sai ya sani to me yasa Allah ce ya'lamu ma fi samawati wal ardi ya san abin da yake cikin kamar da kai sai ce wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tulinun kuma sannan ya san abin da kuke koyewa da abin da kuke bayyanawa ai maganin ya san abin da yake cikin sama da kasa ya wadatar ai domin abin da yake cikin sama da kasa ya kunshi abin da yake a sirrance da abin da yake bayyane amma kuma sai Allah ya kare cewa wa ya'lamu ma tusirruna wa tu'linun na farko am ne ya gani komai da komai nan na biyu kuma tanbihan lil wa'idi wal wa'di wannan fadakarwa ce Allah yake yi da azaba da kuma kyautata makoma ta samun aljanna ga wanda ya kasance ya ba Allah din shi sa Allah ya kara kawo ruwa cewa wa ya'lamu ma tusirruna ma tu'linu wannan tambihan lil wa'idi wal wa'di khas wannan kebancewa shi aka yi ga abin da mutum ya kasance ya aikata din a boye ko a bayyane in kayi na alheri ka samu alheri in kayi na shari ka ka samu kwamakon ka na shari din da sharin ka aikata shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato ya'lamu ma tusirruna ma tu'linu in ji ibn asur a cikin at-tahrir wal tanwir yake cewa wannan tambi wannan tahdidun tahdidun lima yubqinuna min al-kufri wannan gargadi ne da tsawa Allah madaukin sarki yake saboda koye kafirci da ake yi to ku sani in kun boye kafircin ma ya sani in kun bayyana ma ya sani babu abin da za a boye ko a bayyana ba shi Allah ya san shi wannan yana nuna cikakken ilimi na Allah ne shi isa yara ulama al'ajilla malamai masana suna cewa na min asma'i sifati zaki ma ya zindu ala ilmillah daga cikin sunaye na siffofi na Allah subhanahu ta'ala da Allah ya siffanta kansa da shi akwai wanda su sunayen suna nuna cikan ilimi ne na Allah kamar al-khabir wallahu bima ta'maluna khabir kaga kalman qadir ai alima ma kana Allah ya san abin da ya kasance kabla an ya yakuna kafin ya kasance ma Allah ya san shi kaga nan Allah ya nuna shi cikakken mai ilimi duk mutumin da ya san abu kafin abin ya kasance to akwai maganar ojoro ba mu maganar ojoro domin ya riga ya sani sannan Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin sunayensa shi Allah subhanahu ta'ala al-muhsi shine mai kididdige komai la tashghaluhu al-kasara ni yawan abu bai isa ya shagaltar da Allah ba yanzu ka duba mutanen duniya bi yawan amma babu abin da ya isa ya kubuce wa Allah wannan yana nuna cikakken ilimi ba kowa ne idan abu ya mai yawa zai iya fahimta ba yanzu wata kila kana zaune sai wannan yana maka magana wannan yana magana mutum biyu kadai sai ka ce da Allah saurare ni mana ka bari in gama da wannan ko amma ka duba kowa wannan yana magana wancan yana yi wancan yana ihu wannan yana tsalle wancan yana can yana shashinci wannan yana ibada wancan yana can yana sallah amma kowa Allah ya san abin da yake shi kuma Allah subhanahu wata'ala ash-shahid ne daga cikin sunayen Allah ash-shahid shine ya'lamu al-ghaiba wal hadir ya san abin da baya nan da abin da yake nan amma kai yanzu abin da yake nan shi kake sani amma abin da baya nan baka san shi ba duka ba mu san su ba amma shi ya san kayan sa ina fata muna fahimta kuma shi alhafizu ne ne alhafizu mai kiyayewa la yan sama alima baya manta abin da ya sani Allahu akbar duk abin da ya sani ba zai manta ba amma kai zaka iya mantawa ni ma zan iya mantawa amma shi baya manta duk abin da ya sani cikin ilimin sa to yana nan kamar ka ɗiba ruwa ne ka zuba a cikin kofi yana nan a aji in ba ɗauka aka yi aka sha ba to ruwan ba zai ragu ba Allah ya ya alamu ma fi samawati wal ardi ya san abin da ke cikin samai da kasai wannan kuma yana nuna cewa mutum ya nemi ilimi gwargwadon abin da ya sani domin idan mutum ya samu ilimi to rayuwar shi ma ta bambanta da wanda bai da ilimi hatta a cikin ilimi na zamani idan mutum yana da shi ya bambanta da wanda bai da shi domin idan mutum ya samu ilimi ko da na zamani ne ilimi na zamani yana sanya mutum ya samu wato tahsinu mustawal ma'isha Rayuwa mutum ta kai kyau ta kai daida saboda me saboda kasancewar yana da ilimi sannan kuma tawfiru hayatin tashiya sannan idan mutum yana da ilimi rayuwar shi takan zama ta lafiya ilimi yana sanya harka ta lafiya ta a dinga samun ci gaba yanzu ilimin da ake da shi da technology ya sanya za ka samu abinda za a fede mutum idan bai da lafiya yau yanzu ya kai da ba sai an fede shi ba ko akwai laser kawai za a zo ne kawai a sanya ka a kwamfuta kawai kwamfuta ta cire in ma tsakuwa ce in ma menene kaga duk wannan harka ce ne gano ilimin nasa ne to daga cikin ilimin Allah ne Allah ya dan san mana abin da ya san mana kuma duk mutumin da yake da ilimi ya bambanta da jahili duk mutumin da yake da ilimi ya dauki gado na annabawan Allah hadisi ya tabbata cikin sunna abi dawud 3641 sunan na tirmidhi 2682 hadithin ya tabbata cikin sunan ibnu majah 223 sunan na ad-darimi 354 musnad da imam ahmad bin hanbal 21715 al-ulama wal fatul anbiya su malamai su ne magada annabawa wannan iya daga cikin daraja ta ilimi idan mutum ya samu ilimi al shar'i ilimi na shari'a to mutum ya samu gadan annabawan Allah sanan na biyu daga cikin falala na ilimi wanda ya sami ilimi ilimi yana sanya mutum ya zamo ya kasance cikin wadatul amri wato shugabanni waɗanda suke faɗa a ji ya ayyuhal ladina amanu abi'u Allah wa abi'u rasula wa ulil amri minkum ulil amri bi ittifaqil ulama sun ce malamai ake nufi duk da waɗansu malamai sun ce a'a ana nufin wato al'umara shugabanni da sarakuna amma dai magana mafi inganci da dama malamai sun taba akan cewa ana nufin waɗanda suke masu ilimi domin ba a taba samun waɗanda suke jagoranci a cikin mutane a cikin al'umma ba ce waɗannan mutane suna da ilimi to nan ga ya nuna falala ta ilimi sannan shi mai ilimi akan iya mai ribba a yi fatan ina ma a ce kai ne shi hadisi cikin ah, sahih bukhari hadisi na 73 sahih muslim 816 la hasada illa fi ithnatayn manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba a yin hasara sai akan abu guda biyu rajulun atahu Allahu malan mutumin da Allah ya bashi dukiya fa sallaqahu ala halakatihi fil haqq sai Allah ya sanya shi yana kashe kudin a hanya ta gaskiya to wannan zaka yi fatan ina ma a ce kai ne Allah ba ka kudi irin nashi ورجل آتاه الله علما هو ورجل آتاه الله الحكمة لما تبدا الله باشي حكمة إلي ميكنا فهو يقضي بها ويعلمها yana ba da ita yadda ya dace wa yu'allimuha kuma yana koyar da ita za ka yi fatan ina a ce ne shi shi kuma ilimi daga cikin falala ta ilimi ilimi la yafna ilimi baya karewa amma kuɗi yana karewa ko baya karewa yana karewa yanzu idan mutum ya mutu ana iya ɗaukan shi a kai shi makabarta sai a ce Allah saki ilimin sa ya kare zai yi amma idan mai kuɗi ne zai tafi da kuɗin kudi Ahmad Jalal ya ambaci wata kissa a cikin qasasur hikaya Ahmad Jalal yake cewa kissa ta biyu wani sarki ne da ya zo mutuwa sai sarkin ya ba da umarni ga babban wazirin shi ya kira shi ya ce ina so idan na mutu ka ɗauki ka sanya waɗanda za su ɗauki gawata kar kowa ya ɗauki gawata idan ba likitoci na ba likitoci na kaɗai nake so su ɗauka sannan na biyu ina so duk abin da na tara na kuɗi a dinga zubarwa akan hanya na zinabi da azurfa har a kai ni makabarta sannan ina roƙon a fito da hannuna a cikin littafani sai buɗan bakin wazirin sarki sai ce mal mafuza min zalik me wannan magana taka take nufi ban fahimta ba sai ce ina so likitoci na su kadai za su dauko makara idan ina kanta saboda ina so mutane su sani idan ba su da lafiya suna rugawa da gudu su je wajen likitoci to yau ga likitocin su da kansu suka dauko inda za su iya kare ni daga mutuwa to su kare ni mana haka ne sai na biyu yake cewa a ɗauko zinabi da azurfa da na tara a dinga zubarwa kan hanya inda zinabi da azurfan za su yi amfani su mun amfani mana ba su mun amfani komai ba da watakila idan mala'ikan mutuwa ya zo sai ya ce to ga ɗan cin hanci da Allah ya hakuri ka kyale sai bayan shekara ɗaya. amma ba zai yi ba <laughs> ina fata mana fahimta sannan na uku a fito da hannuna a cikin linkafani ina so in nuna wa duniya na zo duniya babu komai sannan zan koma babu komai amma mai ilimi zai tafi da kayansa ko ba zai tafi ba zai tafi da kayansa ya tafi da kayansa ko ya tafi da kayan shi sannan mai ilimi Allah yana daga darajarsa yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat yarfa illahu alladhina amanu minkum Allah yana daga darajar waɗanda suka yi imani daga cikin ku walladhina utul ilma darajat da waɗanda Allah ya ba su wato ilimi su kuma darajoji dagawa ta su darajoji kan darajoji dagawa kan dagawa a gidan aljanna wannan aya tana cikin sosin mujadala ko to Allah subhanahu wa ta'ala shine mai yin abin da ya ga dama to shi yasa yace ya'lamu ma fi samawati wal ardi Allah ya san abin da yake cikin sammai da kasai domin ya nuna ilimin nasa ne shi yasa yake da kyau mutum ya nemi ilimi ka nemi ilimi na addini shine farko sannan mutum ya nemi ilimi na zamani wannan shine na biyu amma kada mutum ya kuskura shi neman ilimin zamani yake ta yi babu shi da harkar ilimin addini mutum zai kwanciki kwanciki shine mutum zai shiga cikin masifa ranar da aka sanya ka a kabari to a ranar mutum zai dinga ya laita ni ya laita ni ya kai tona ina ma a ce na yi kaza kuma da na sani ke yashi mutum ya yi kokari ta'allam falaisal marayu ladu alima وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن صغير القوم وإن صغير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل ɗaya daga cikin magabata yake cewa ka kori ilimi babu mutumin da ake aifansa da iliminsa kowa ko yayi walaysa aku ilmin kaman huwa jahilu shi mai ilimi bai kasance kamar wanda yake jahili ba wa inna kabiral qaumi la ilma indahu babban mutane wanda yake babba a cikin mutane idan bai da ilimi to ya koma karami saghirun ya koma karami saghirul qaumi kuma in kana alima karami a cikin mutane idan ya kasance mai ilimi kabirun to ya kasance kuma babba idza ruddat ilayhi al mahafilu in har a yadda a ce an bashi komai ragama komai a hannunsa to ai shikenan kuma wanda yake nuna dan adam ya iyaka kokarin sai kasance yana mai neman ilimi shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa ya'lamu ma fi samawati wal ardi Allah ya san abin da yake cikin sammai da kasai wa ya'lamu ma tusirruna ko wa ya'lam ma tusirruna wa ma tulinun sanan ubangiji ta'ala ya san abin da kuke koyewa wa ma tulinuna da abin da kuke bayyanawa sai Allah ce wallahu alimun bi zati sudur Allah madaukin saki masani ne akan abin da yake cikin kirata duk abin da aka yi shi a ɓoye ko a bayyane to Allah madaukin sarki ya sai shi malamai suna ambatan wata kissa kuma kissa fi haƙiƙiya ya tabbata ya faru wata mata ce tana zaune tare da ɗanta ɗanta yana da mata yana da 'ya'ya kuma ga mahaifiyarsa kuma yana lura da ita matuƙar lura da ita wata rana kawai sai shi mahaifin shi shi shi shi ɗan matar dan mahaifiyarsa wato mahaifiyarsa sai ta wato sai ta neme shi ce mai tana bukatun ta ci nama sai ce a ah, za ki ci nama duk naman da nake kawowa gidan nan yanzu ba kya ci sai ta ce ina sai ce kai akwai damuwa nan ta ce kawai sai ya tafi ya samu matar shi sai ce wai duk naman da nake kawowa a shaida ma ba kya ba mahaifiyata sai ta ce wallahi ina bata sai ce to me yake faruwa bari in ji in suwa naman da kaina sai je kasuwa ya suwa naman da kasa. yana so naman ya je aka soya a gaban shi ya ɗauko ya ɗauko sai ajiye mata a ɗakin sai ce shi nan kici yana ajiyewa sai ga wani tsuntsu ya shigo ɗakin kawai sai sauke kwanan gaba ɗaya sai fita da naman sai ce a ah, to dama mama abin da yake faruwa kenan sai take cewa sai ta fashe da kuka sai ta ce ai tun da muka dawo gidan nan duk ranar da aka soya nama aka kawo mutu wannan tsuntsun sai ya zo ya ɗauke kwanan abincin kwanan naman gaba ɗaya ko ɗaya ba zai bar mun ba sai ce to me ya faru kin ma Allah laifi ne sai ta ce eh lokacin da muke wancan gida ni kuma lokacin ni nake dafa abinci komai ta ce abin mun a hannuna saboda ina da ƙarfi a jikina idan na dafa abinci zan bata abinci ba zan bata nama ba nama ne ba zan bata ba saboda ba na so ta yi bulbul to shi ne shi kuma Allah subhanahu wataala kan ita kuma a tunaninta ta ce tabbas Allah ya yi haka ne domin ya sakanta mata abin da na mata wannan yake nuna muku duk abin da yake faruwa Allah yana kallo ko baya kallo Allah yana kallo duk abin da kake yi a cikin rayuwarka yanzu Allah subhanahu wataala sai ya aiko maka da wata jarabawa wannan jarabawan saboda kasancewar ka zalunci wani ne in ka zalunci wani to Allah yana kallo sai ya sakanta maka idan ka ɓoye kafirci a zuciyarka da sunan cewa kai mumini ne amma kuma ka ɓoye kafirci da munafirci to Allah ya riga ya sani shi ta Allah shi ya'lamu ma fi samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bi dhati sudur Allah shi ne masani akan abin da yake cikin kiraza wallahu alimun bi dhati sudur in ji malamin suka ce sifatun wannan sifatun li mawsufin mahdhufin siffa ce da aka share mawsuf wanda ake siffantawa ta li'annahu nazala manzilata mawsufiya saboda kalmar ta sauka a matsayi na wanda ake siffantawa ai sahibatu sudur duk wani abin da yake na kiraza abin yake gudana a cikin ƙirji na dan adam Allah subhanahu wata'ala yana sanar da shi babu abin zai kasance a cikin kirji face Allah subhanahu wata'ala ya san wannan abu wallahu alimun bi zati sudur Allah masani ne akan abin da yake gudana a cikin kiraza dan ka san babu abin da za a yi shi a ɓoye ko a bayyane ba ce an yi shi a gaban Allah Allah yana kallo wani yana nuna cikakken ilimi na Allah shi isa idan kana duba cikin alkur'ani mai girma Allah madaukin sarki yana labarta mana maganar annabi Isa alaihi salam aya ta shida. idan kiyama ta kasance Allah subhanahu wataala zai tambayi annabi Isa alaihi salam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ila ilahayn min dunillah قالت سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب الله أكبر الله سبحانه وتعالى زي تنبيه النبي عيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله شن كيني ka faɗa ma mutane ittakhizuni kurkeni wa ummiya jama'atiyata ilahaini min dunillah alloli koma bayan Allah kun san akwai waɗanda su yanzu suna wa annabi Isa ne da mahaifiyarsa ko to shine Allah subhanahu wataala ya ce to za a tuhume su ran tashi alkiyama ku ne ku ne kai ne ka zo ka ce a rike ka da kai da mahaifiyarka sai sai ce wa Allah in kuntu qultuhu in har na faɗa faqad alimtahu ya Allah ka sani Allahu akbar ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi ka san abin da yake cikin raina amma ni ban san abin da yake cikin ranka ba innaka anta allamul ghuyub lallai kai ne allamu cikakken masanin al alghuyub dukkan abin da ba a gani ya Allah karɓe shi me yasa idan mutum yau zai yi istikhara wanda ake cewa istihara mutum yana cikin damuwa ai zai istikhara to kallon istikhara din zaka ga ilimi ake nuna wa Allah shine mai ilimi hadisi na 1162 Allahumma inni astakhiruka bi ilmika ko ya Allah ina neman zabanka da iliminka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika kaji ina neman ikonka da ikonka domin kai ne mai iko innaka ta'lamu wala a'lam ya Allah kai ka ni ban sani ba duka waɗannan iya daga cikin alama ta dan adam ya jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala ne ya san komai suratul nisa aya ta 166 kamar da imamu suyubi ya ambata a cikin asbabun nuzul Mushirikai sun ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka da wanda zai maka shaida a kan cewa kai din nan manzon Allah ne sai Allah ya saukar da aya cikin suratul nisa aya ta 166 lakin Allah yashhadu bima anzala ilayk anzalahu bi ilmihi wal malaikatu ya yashhadun lakin Allah ya shahadu bima anzala ilayk Allah yana yana ya sani ya shaida da abin da ya saukar maka anzalahu bi ilmihi ya saukar da shi da ilmin sa ne wal malaikatu yashhadun malaiku sun shaida wa kafa billahi shahida Allah ya isa shine mai shaida wannan ya nuna cewa Allah subhanahu wataala ya san duk wani abu da yake gudana a cikin gidan duniya سورة فصلت آية 47 إليه يرد علم الساعة ilimin tashin alkiyama zuwa ga Allah kadai ake miyarwa wa ma takhruju min min akmamiha babu wata itaciya da za ta fitar da ɗan itace daga cikin inda take fitarwa daga kunsanta min akmamiha wa ma hamilu min unsa da abinda mata take ɗauka na ciki wala tadau illa bi ilmi wallahi ba za ta haifi ba sai da ilimin Allah duka wannan yana nuna ilimi na Allah shi sa yake alamu masu sama samawati wal ardi wa ya alamu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bi su sudur Allah masani ne akan abin da yake cikin kiraka haka nan a cikin suratu suratul anfal nan ma yake innahu alimun bi su sudur lalle shine masani bi su sudur da abin da yake cikin kiraka wanda yake nuna dan adam kawai ya da Allah shi shine kadai yake da ilimi to nan kuma sai wani sabon faifai sabon faifai za a buɗe mana kuma a faɗa mana mai Allah ya ce ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم وبيدي تعالى كسوى ألم يأتكم نبأ الذين كفروا shin labarin waɗanda suka kafirta bai zo muku ba na babul ladina kafaru min qabl waɗanda suka gabata kafin ku fa za ku Allah ya ce an ɗanɗana musu azaba ba za ku wa ba amrihim sun ɗanɗani mummunan lamarinsu da suka aikata wadda kuma azabun alim sannan kuma suna da azaba mai radadi Allah ya gafarta mana manzon Allah sallallahu alaihi sallam wasallam yayi kashedi zuwa ga al'ummar duniya domin kada su kuskura su kafircewa Allah shine anan Allah subhanahu ta'ala ya dauko zancen bayan an gama magana a can sai aka dauko sabon zance ta'aribun ramziyun an ɗauko wani sabon zance ne aka bujiro da shi domin kusan abin da ya gudana cikin al'ummar da ta gabata Allah ce alam ya cikum sai da fara da hamzatul istifham al'inkari a takariri Allah yana mai tabbatarwa a ya cikum shin bai zo muku ba na baƙul ladina kafaru labarin waɗanda suka furta min ƙabalu da can labarin adawa da samudawa da ƙaunu lutsin da ƙaunu ibrahim duka labarinsu bai zo muku ba allah matsakin sarki ya ce sun kafirta ne waɗannan da suka kafirta sai allah ce fa za ku sun ɗanɗani azabar allah tun a gidan duniya wa bal amrin sannan yake wa lahum azabun alim azaba kashi biyu a duniya sun ɗanɗana sannan a ma za a ɗanɗana musu azaba wanda yake nuna ka shedi cewa duk wani musulmi kada ya da ya kafirce wa Allah in ya kafirce to akwai ukubar Allah tun a gidan duniya sannan a ma Allah zai mai hukunci shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru kalman kafirci malamai suka ce allugawi kalmar a cikin harshen larabci ita ce a tabbiya rufewa shi isa akwai wajen da idan aka faɗi kafirci a cikin alkur'ani ko hadisi ana nufin kafirci ne alhaƙiƙi akwai kuma wajen da idan aka faɗi kafirci ana nufin kafirci ne allugawi a yaren larabci ba asalin haƙiƙanin kafircin ake nufi ba ana nufin a tabbiya mutum ya rufe wani abu da ya sani ya za mu fahimci wannan nan Allah ce alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru wadanda suka kafirta adawa sun kafirta ji Allah wannan kafirci ne na hakika samudawa sun kafirta wannan kafirci ne na hakika kuma Allah ya dandana musu azaba tun anan gidan duniya kafin kuma lahira kuma cikin suratul fussilat aya ta 5 aya ta 15 da aya ta 16 da ta 17 Allah ya ce fa amma adun fastakbaru fil ardi bighayri al-haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وبالجديد تعالى فأما آدم فاستكبروا أما سوء آدى واسني جرما fastakbaru fil ardi bighairi alhaq suka yi girman kai a bayan kasa ba tare da gaskiya ba wa qalu man ashaddu minna quwwa suka ce waye yafi mu karfi man ashaddu minna quwwa waye yafi mu karfi Allah yafi karfi ko bai fi su ba Allah yafi su awalam yaro anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa shin basu ga Allah da ya halicce su yafi su karfi ba wa kanu bi ayatina ubangiji ta ce sun kasance akan ayoyin suna yin musu sai Allah ce to bari ku ji fassarar wannan aya da muke ciki fa za ku aka danda musu azaba ko to ga azabar nan an danda musu fa arsalna alaihim rihan sai muka aika musu wata iska kaji mai iko aka aika musu wata iska rihan sarsaran iska ce mai sauti da kuma sanyi kaga idan mutum ya sanji ana iska mai sanyi zai dan dauka cewa kai ana ni'ima ko to iska ce mai sanyi ga wani kara da take dauke da shi amma ta masifa ce rihan sarsarin fi ayyamin na isatin a ranar da suke cikin shi'umci suna ganin a'a su ai babu wani abu da zai faru da su Allah ce mun musu haka ne din zika hum azaban khizi fil hayati dunya dan mu musu azaba ta wulakanci tun a gidan duniya wala azabul akhirati akhza amma azaba karan tashin alkiyama ta wulakanci wa hum la yunsarun kuma Allah ce wallahi ba mai taimakon su sai ce to wa amma samudu su kuma samudawa fa hadainahu mun shiryar da su fastahabbu al'ama 'ala al-huda sai suka zabi suka fi kaunar al'ama makanta 'ala al-huda akan shirya da muka musu ji Allah fastahabbu al'ama 'ala al-huda sai ce fa akhadathum sa'iqatu al-azab al-huni sai muka kama su da sa'iqatu al-azab huni da wata irin tsawa tsawa wacce take ta wulakanci bima kanu yaktubuna saboda abin da suka kasance suna aikatawa yanzu duk wannan azabar da aka musu a duniya ce sannan a lahira kuma Allah ya ce akwai wata kaga wannan aya alam ya'tikum nabul ladina kafaru min qablu fadhaqu sun kafirce kuma mun dandana musu azaba ya nuna cewa kenan duk wanda ya kafirce wa Allah tun a gidan duniya Allah zai fara hukunta shi kafin kuma na lahira idan ka kalli suratul qasas aya ta 38 wa qala fir'aun وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنفذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وبنجد تعالى يتي وقال فرعون فرعون يتي ومتاننسا ينا زنا cikin هذا يا أيها mala'u ya من يمن manyan wazirai da ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni fa ban san kuna da wani ubangiji abin bauta in ba ni ba kaji manya saboda dagawa da wuce gona da iri yana ganin cewa ma shine Allah shi ya halice su fa auqidi ya hamanu ala tini ya kai hamanu kunna mun wuta faj'alni sarhan la'alli attali'u la ila musa an hauqatan bene amma ni na idan na hau benen nan zan kallo ubangijin annabi musa wa inni la azunnuhu min al-kadhibin kai ni ina zaton annabi Musa ƙarya yake bai da wani Allah ma a sama Allah ya ce wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighayri al-haq sai suka yi girman kai shi da rinjinar ta gaba daya suka bi fir'auna suna ganin fir'auna shine Allah wa zannu annahum ilayna la yurja'un ubangiji ta Allah ce sai suka yi zaton cewa ba za su dawo zuwa gare mu ba fa akhadnahu wa junudahu sai Allah ce to shi da rinjinar ta sai muka kama su ka ji masu shiko fanabarnahum fil yam sai muka jefa su cikin wannan tekun Allah ke fanzur kaifa kana aqibatu zalimin ka kalli yadda mummunan karshe yake na azzalimai Allah ya riga ya gama da shi shi kanshi fir'auna lokacin da ya shiga cikin wannan teku ai ya dauka cewa tekun ya tsage domin shi ne da ya yi yunkuri ya shiga cikin tekun ma yadda malaman tafsiri suka faɗa gobe ya shi ta ƙiyar da shiga har sai da wani doki ya zo waɗansu malamai suka ce mala'ika ne rikida ya koma doki na namiji ya zo ya shiga cikin wannan ruwan na wato ruwan nil yana shiga shi ma din gode ya fir'auna sai ta shiga yana shiga Allah ce falaqa fa kana kullu firqin ka qadin azim sai ruwan muka ce to ya hade gaba daya fa kana kullu firqin ruwan tun a farko sai ya tsatsage kowane gefe na ruwan zaka dauka ma keken dutse ne amma lokacin da ya shiga sai muka ce ruwan ya sako sai ruwan ya sako gaba ɗaya ruwan ke ya dilme da fir'auna shi da jama'arsa hadisi ya tabbata a cikin musnad da imam ahmad bin hanbal albani inganta cikin sahih al-jami 2353 albani ya sake inganta a cikin as-silsilatu sahiha 2015 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai malaika jibril alaihi salam ya zo ya shi labarin yadda ya halakar da fir'auna a cikin wannan teku sai yake cewa laura aikani wa ana akhudhu min hamadil bahri fa duk fi fi fir'auna makhafata an tudrikahu yace lokacin da fir'auna ya ga wannan ruwan yana durowa sai ce amantu zai ce nayi imani billahi amanat bihi banu isra'ila haka ya fada ko to Allah ya cika mana zancen ne amma bai riga ya fada haka ba da ya faɗa da fir'auna ya ci bulus amma bai faɗa ba to ya ce a sai shi a mala'ika jibril alaihi salam yake cewa inda ka gani yana faɗa wa manzon Allah lokacin da Allah ya ce mun ki sauri shiga cikin tekun nan ibo ƙasar da take can ƙasa jajawar kusan ƙasar nan akwai ja akwai baka akwai waye to a can ƙasa akwai baka ɗauko jar ƙasar ibo ta ka zuba a cikin bakinsa makafata an tudirka wa rahma don tsoron da rahamar Allah ta same shi haka jibril alaihi salam kun san shi zumi zafin fastawa wa huwa bil ufuq al ala daga Allah ya aike shi kafin kiftar ido ya je wajen kafin kiftar ido har ya shigo cikin gidan duniya ya jefa fukafikin sa ya ibo wannan kasan ya jefa a bakin fir'auna fir'auna kuma bai iya fadan wannan kalma ba yadda aka yi fir'auna bai iya faɗan ta ba kenan wannan yake nuna cewa alam ya atikum nabaqul ladina kafaru shin labarin waɗanda suka kafirta bai zai kai muku ba wannan kaga kafirci ne na hakika amma akwai kafirci majazi wanda shi kalma ce an faɗe ta amma ba ana nufin wancan kafircin ba kamar yadda malamai suka ce kafirci kashi biyar ne akwai kufuru akwai kufuru takzib akwai kafirci na karyatawa suratul ankabut aya ta 68 wa man adlamu mimman iftara ala allahi kadhiban aw kadhaba bil haqqi lamma jaa wa yafi girman karya. wa man azlamu wa yafi girman zalunci mimman iftara ala allahi kadhiban ga wanda ya kirkiri ƙarya ya dingina wa Allah kaga nan sai Allah ce alaysa fi jahannama maswal lil kafirin shin a wutar jahannama babu makoma ta kafirai a shekenan masu yin karya su dingina wa Allah kafirai ne sannan na biyu akwai kufurul iba wal istikbar akwai kafirci na ji a faɗa maka abu ka kafirce ka ce ba za ka karfa ba wannan ma kafirci ne kamar yadda fir'au kamar yadda iblis la'natullahi alaihi yayi Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labari a cikin suratul suratul baqara wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adama aya ta 34 lokacin da muka ga muka ce ma mala'iku usjudu li adama ku yi sujjada ga annabi adam alayhi salam sajadu illa iblis aba sai suka yi sujjada sai iblis shi kadai ne yaki yaki fastakbara wa kana min al-kafirin yayi girman kai kuma ya kasance cikin mutanen da suke kafirai a ce kenan mutum a faɗa mai gaskiya ya ki dauka kafirci ne ko ba kafirci bane kafirci akwai kufru shak akwai kafirci na shakku ka dinga tunanin anya iyaman nan ma za ta kasance kuwa anya ko lahiran nan da gaskiya ne Allah madaukin saki ya labarta mana cikin ah, cikin suratul ah, kahfi aya ta 35 Allah ce wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada da ya shiga cikin gonarsa ce wani ne da ya shiga cikin gonarsa sai ce kai ma azunnu an tabida hadhihi abada bana tunanin wannan za ta kare har abada saboda jin kansa da cewa shi Allah ya bashi dukiya wannan shi ma nau'i ne na kafirci kuma kafirci ne wanda yake na hakika sannan akwai nau'i na kafirci kufrul i'rab kafirci na kauda kai Allah ya ce wallazina kafaru amma unziru mu'ridun waɗanda suka kafirta akan abin da ake musu gargadi mu'ridun suna kauda kansu to duk mutumin da za a faɗa mai aya ko hadisi ya kauda kai ce a ni ba haka malami na koya mun ba ba haka na san fassara ta ba ba haka fassara ta take ba to mutumin ya kafirta suratul ahqaf aya ta uku haka nan a cikin suratul munafiqun Allah madaukin sarki yake cewa faqu bi'a ala qulubihim Allah ya riga ya rufe zuciyar munafikai faqu bi'a ala qulubihim Allah ya rufe zuciyarsu a wani waje musamman a cikin suratul zai yace bi kufrihim saboda kafircin su fala yu'minuna illa qalila ba za su yi imani ba sai kadan a cikin munafurci musamman munafurci al-i'tiqadi waɗanda suke sanyawa a zuciyarsu su musulmi ne amma alhalin kafirai ne to irin waɗannan su ma din sun shiga cikin irin wannan nau'i na kafirci da muka faɗa guda biyar amma akwai kufurin ni'ima kafircewa ni'ima Allah ya maka abu ka kafirci suratul nahl aya ta 112 ko وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وضرب الله مثلا قرية ألا يبقى مثالي أكون وتاء القرية كانت آمنة مطمئنة تكفن شيء أمن تتشيا مطمئنة تنشكم كنشير هنكدي يأتيها رزقها رغدا من كل مكان أرزق أنت هنا زوى متى أي الوتاء daga ko'ina in ji Allah fa kafarat bi sai ta kafirce wa ni'imar Allah fa a azaqaha hallahu libasal ju'i sai Allah ya dandana mata tufafi irin na yunwa wal khawfi da tsoro bima kanu yasna'una saboda abin da suka kasance suna aikatawa ashe kenan akwai mutumin da Allah zai mai abu amma ya kafirce kamar yadda mata suke yi wannan ma hadisi ya tabbata a kansa hadisin ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisi na 29 hadisin ya kara tabbata hadisi na 1040 hadisin ya kara tabbata a cikin shawahid a cikin sahih muslim 901 da da da da hadisin ya tabbata a cikin sunan nasa'i hadisi na 1200 1459 hadisin ya kara tabbata a cikin littafin muwaffa na imamu malik hadisi na haka hadisin ya ƙara tabbata a cikin musnad da imamu ahmad bin hanbal guri ya tabbata Dubu biyu da da bakwai goma sha ɗaya ya ƙara tabbata bakwai. mun ba saura ashirin nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa uritun nara an nuna mun wutar jahannama fara'aitu aksar ahla ahliha nisa sai naga mafi yawanci waɗanda suke cikin wutar jahannama mata ne sai sabai suka ce a yakfurna billahi suna kafircewa Allah sai manzo Allah ce a'a yakfurna al'ashir suna kafircewa miji wa yakfurna al-ihsan sanan suna kafircewa duk kyautata da aka mamata. mata law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra inda zaka kyautatawa wata shekara guda thumma ra'at minka sannan sai wata rana ta dan tambaye ka tace da Allah ina so zan je gidan biki ba ni kudin anko da Allah sai kace mata to ki dan yi hakuri da Allah yau ban da kudi duk abin da kai na shekara guda ya rushe in dai mace ce yanzu zaka ga ta fara bambani kai komai aka ce ai tsiyar ma ka auri mutum irin wane kenan in ba kai wasa ba wata gida idan irin sai dan haɗe jari sai ta ce ai tsiyar ka auri mutane in haɗe ke kenan to haka mata suke su mutane ne da suke masu kafircewa a nan wani irin kafirci ake nufi kafircewa miji nan kaga kafirci allugawi ake nufi na yaren larabci sannan akwai kafirci al-lughawi hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari 48 ya tabbata hadisin a cikin sahih muslim hadisi na 64 manzo Allah ce sibabul muslimu fusuqun wa qitaluhu kufr sibabul muslimu fusuqun wa qitaluhu kufr kai yaki musulmi kafirci ne to nan kafirci ne kufurin duna kufurin ba asalin kafircin ake nufi ba kafirci ne na ka danne gaskiya ka san da cewa bai dace ka yaƙi dan uwanka musulmi ba sannan ka je ka yaƙe shi ita ma mata kafircinta bai dace ka ma mijinta tutsu ba kuma alhalin shi yake kyautata mata kuma gashi nan tana mai tutsu mun gane to shi sa Allah subhanahu wataala ya ambaci nau'in kafirci musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurare da dama domin kada mu je mu shiga cikin rudani alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru min qablu fazaqu Allah ya dankana musu azaba fazaqu wa bala amrihim wa lahum azabun alim ka duba irin azabar da Allah ya ma ma yama yama yama qaruna shi ma din suratul qasas aya ta 81 Allah ta faqatafna bihi wa bidarihi al-afdha fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin shi qaruna saboda Allah ya bashi kudi to tun a gidan duniya Allah shi ma dan mai azaba saboda Allah ya bashi kudi sai annabi Musa alaihi salam kamar yadda Ibn Abi Hatim ya ambata a cikin tafsirin sa ga Abdullah ibn Abbas wanda idan ka duba cikin Fathul Bari Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani mujalladi na 6 shafi na 516 da 517 ya ambaci wannan bi sanadin sahihin an Abbas zuwa ga Abdullah ibn Abbas cewa annabi Musa yana ce ma mutanen Banu Isra'il duk wata mata da ta yi zina to za a jefe ta sannan duk wanda ya kasance baya ba da zakka a cikin kudinsa to za a karko wannan dukiyar sai shi karu ne tun da yana da kudi sai ce to shi kenan ya kamata mu je yake gaya wa abokanansa mu je mu nemi wata bagiyin wata karuwa mu sanya ta taje ta same shi yana cikin wa'azi sai ta tozalta shi sai ta ce mai in kunta anta in dai kai ne kai zina da shi kenan sai aka same shi ta zo ta same shi yana cikin wa'azi ce ta ce mai in kunta anta in je kai ne sai ta in ana eh ni ne ba kai ne kai zina da ni bai ce ni ta ce eh ni sai ta yi shigo sai ta tsorata da ta fi girman annabi musa sai ta firgita ya ce ni ne ko sai ya faɗi ya sujada yana yin sujada ka ji bayin allah bai ɗaga kansa ba fa auha allah ilaihi sai allah mai wahayi Allah ya ce inni umirtul arda an tuqi'aka na bai wa kasa umarni ka faɗa masa duk abin da kake so na ce ta maka biyayya yana tashi annabi Musa sai ce ikhsifhu ki shafe da karuna da shi da gidansa ko ne Allah ke fakasta suna bihi wa bidari al In inji Imam Ibn Kathir yake cewa yana tafiya ilal ila al sabia har zuwa kasa ta bakwai ila yawmil ba. Allah ya ɗanɗana mai azaba yanzu tafiyar da yake har yanzu yana nan yana tafiya ana ɗanɗana mai fa azaba ne a yanzu haka kaga wannan ɗanɗanan azaba ce ne yanzu kafin na ina kafin na lahira Allah ce fa zaqu wa bala amrihim wa lahum azabun alim me yasa ya suka kafirce sai Allah ya ce ne ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقال فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد ubangiji ta'ala yake cewa zalika bi annahum qalu ko ubangiji ta'ala yake cewa zalika bi annahum bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayinat me dalilin kafircin su zalika ai zalikal azab ake nufi wannan azaban bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat dalilin da ya sanya aka musu azaba don kada wani ya ce a Allah bai musu adalci ba bi annahu kanat bi ba'u sababiyya saboda sun aikata abinda Allah ya musu azaban dalili kenan bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat manzannin su sun kasance suna zuwa musu bil da hujjoji fa kafaru sai suka kafirce wa tawallaw sai suka juya baya wastaghna Allah Allah kuma mawadaci ne ya riga ya wadata wallahu ganiyun hamid Allah mawadaci ne hamidun kuma abun godiya ubangiji ta'ala ya faɗa mana dalilin da ya sanya ya musu azaba saboda sun kafirce ne bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati manzanni sun kasance suna zuwa musu bil bayyinati da hujjoji ai bil hujjaji al wadiha بالدلائل الواضحة ده هجوجي وأن ده سكي أبيلي سنسن شوى النبي الله أما صبو ده تورن كي تسكي إيدا في إيماني شيسا دوان ده كفر شوى الله سياغم من أسار الله يتي أنزو مصد ده هجوجي سن كفر شي كدوبا نمروذو نمروذو بين كنعان wanda in ka duba cikin tarihul tarihul rusuli wal muluk mujalladi na daya shafi na 287 namrudu an aika shi zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam alam tar ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an ataahu allah mulka id qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiitu qala ana uhyi wa umiit annabi ibrahim yace allah shi yake kashewa shi yake rayawa shi ma yace ni ma ina kashewa ina rayawa kaji matsiyaci قال إبراهيم فعلا إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق Allah yana zuwa da rana daga gabas fa'ati biha min al-maghribi kai ka zo da ita daga yamma fa buhita alladhi kafa sai wanda ya kafin ta din sai ya rube domin ya san ba zai iya ba to da Allah ya tashi kama shi shi azabar da aka mai duk da annabi Ibrahim ya zo mai da hujjoji cewa Allah shi yake fitar da rana Allah shi yake kashewa yake rayawa amma saboda taurin kai yake yadda to shi ma da Allah ya tashi kama shi fa za ku ba da amrihi tun a gidan duniya shi ma Allah ya tsana mai azaba amma wannan kabarin mursal la yasihu labari ne wanda yake mursal bai inganta ba kamar da malamai suke ambata shi na muruzu sai da yi shekara 400 yana mulki to a shekara 400 nan shine Allah subhanahu wata'ala shi ma ya sanya mai wani kuda waɗansu malamai suka ce sauro ya zo ya shiga cikin hancinsa yayyayi ya fita azabar da aka mai kenan da yayyayi ya fita ya dinga dukan kansa abu ya gagara ya ɗauko guduma ya dinga dukan kansa sai da ya shekara 400 yana dukan kansa an kyale shi kuma kan ya ƙi fashewa an bar shi ne azabtar da kansa ya dinga dukan kan ayin kai ne suka ce ya hukaci ya dinga dukan kansa yana duka sai da ya shekara 400 sannan kuma bayan haka kuma sai aka kashe shi to saboda me bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat manzanni sun zo musu bil bayinat da hujjoji shi fa idan manzanni suka zo muku da hujjoji wanda yake so ya fahimta ga nan a fili idan ka kawo ranka kana so ka fahimta wallahi za ka fahimta kamar yadda yanzu muka zo na masallaci ai mutum yana so ya fahimci addinin Allah ne muna so gaba ɗaya mu fahimta ne to wanda yake so ya fahimta Allah zai fahimtar da shi hadisi ya tabbata hadisin muawiya wanda hadisin yana cikin sahih bukhari hadisi na 71 3111 hadisin ya kara tabbata cikin sahih muslim 1037 hadisin ya tabbata cikin sunan ibnu majah 223 hadisin ya tabbata cikin muwatta na imam malik 2623 hadisin ya tabbata a cikin sunan na ad hadisi na 230 232 hadisin ya tabbata cikin musnad imam ahmad bin hanbal 10600 dubu goma sha shida da ɗari takwas da talatin da bakwai dubu goma sha shida da ɗari takwas da talatin da bakwai talatin da tara dubu goma sha shida da ɗari takwas da arba'in da bakwai da arba'in da tara da hamsin da sittin dubu goma sha shida dubu goma sha shida da ɗari takwas da sittin dubu goma sha shida da ɗari takwas da saba'in da hudu saba'in da takwas da tasa'in da tasa'in da hudu dubu goma sha shida da ɗari takwas da tasa'in da hudu dubu goma sha shida da ɗari takwas da goma da ɗari takwas da goma goma da ɗari tara da goma sha shida da ɗari takwas da goma da ashirin da tara da tasa'in biyu man yuridin lahu bihi hairan yufaqihu fi din duk wanda yake son ya fahimci addini wanda Allah yake nufin sa da alheri yufaqihu fi din Allah zai fahimta da shi addini addinin Allah addini yake an ce muku idan kuna azumi ku dinga yawaita ambatan Allah saboda babu wanda ya fi samun lada fiye da wanda yana azumi amma yana yawaita ambatan Allah ibn al-qayyim al a cikin al-wabil shafi na 104 yake cewa aktsaru suwami waɗanda suka fi kowa yawan samun lada cikin masu azumi Aksaru zikran lillahi azza wa jalla waɗanda suka fi yawaita ambatan Allah waɗanda su na Allah ne ga abubuwan addini an go an faɗa muku ku yi kokari ku yi ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات من ذنين سنزوا مسك هجوجي أما فكفروا سيسك كافرتي وتولوا سيسك جوية بايا الشيء من حتى ليني مجرمة فقالوا أبشرنكم سيسك شيء ينزو mutum ne ya haduna na wanda zai shirya da mu fa kafaru Allah ce su suka kafirce wa tawallaw sai suka juya baya wastaghna Allah Allah ya wadata wallahu ganiyun hamid Allah shine mawadaci kuma hamidun abun godiya aya tana da karin bayani wanda ba mu iya komai a cikin fassara ta ba amma idan Allah ya ba mu arrai zuwa gobe za mu yi bayani akan ita wannan aya da fatan Allah subhanahu wataala ya dace da mu fi dunya al-akhirah na faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya sanya a mizani na ne kuskure ubangiji ta'ala ya gafarta mu hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh